Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar kuɗi ga watan Satumba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labaran duniya. To Baballe ana sa ran zaunar da akalla 'yan kasar Afghanistan dubu hamsin a cikin Amurka biyo bayan faduwar gwamnatin kabul a matsayin wani bangare na bada taimako ga mutane da suka taimaka wa yaki da amurka ta yi da wasu marasa galihu karkashin mulkin taliban yanzu da ake hasashen samun wutar lantarki a kusan ko'ina a cikin birnin new orleans a mako mai zuwa magajin garin latoya control ta karfafa gwiwar mutane da suka bar garin sabili da mahaukaciyar guguwar ida da su dawo gida wani rahoto da cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta amurka ta fitar a jiya juma'a na cewa Corona coronavirus ka iya haddasa wata cuta mai tsanani akan yara da matasa balagaku kanin labaran kenan bayan da wasu gwamnonin jihohin arewacin najeriya suka saka wasu dokoki domin magance matsalar hare-haren 'yan bindiga da satar mutane 'yan bindiga sun fara kai harin ramuwar gayya suka shiga da cikin gidaje to ba su zai samu da kowa cikin wannan gidajen ba amma sun isko yan banga kwakwance da sun kama halbinsu ko wasu kam sun ka da sun kashe ka wasu ko mutum huduwa yadda allah allah cikawa su ko sun ka zan babu a jamhuriyar nijar kuma cutar amai da gudawa ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da casa'in duk cikin halin da yake ciki zawo zubowa ne yake amai baya tsayawa ciwon kwalara ba wai ciwon kumiya ba ne duk abinda muke wata in mutu ya ga wannan alamomi ya zo ya faɗa mu likita don a samu a yi magani gaugawa sannan muna tafa da rahoto kan ambaliyar ruwa a birnin Legas da kewaye wadda ta haifar da asarar dukiya mai yawa bayan nan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda baba yakub makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana to amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma keri. Ana sa ran zaunar da akalla 'yan kasar Afghanistan dubu hamsin a cikin Amurka biyu bayan faduwar gwamnatin Kabul a matsayin wani bangare na ba da taimako ga mutane da suka taimaka wa yaki da Amurka ta yi da wasu marasa galihu karkashin mulkin Taliban, in ji sakataren harkokin cikin gida. dubin dubatar 'yan afghanistan ne aka kammala musu tantancewar tsaro kana aka fara isowa da sunan amurka domin sake zaunar da su takamammen mutane nawa suka rage da za su shigo kana wani lokaci wannan aikin zai dauka shine abin tambaya in ji sakatare alejandro moyakas yayin da yake bayyana yadda za gudanar da aikin kokari da muke yi na jajircewa ne yana faɗawa manema labarai ya ce wannan ba batu ne na wasu 'yan makonni masu zuwa ba ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba har san mun cimma burinmu kusan mutane dubu ɗari da talatin ne aka kwashe su da jirgin sama daga afghanistan a wani ƙasaitaccen aikin kwasan mutane a tarihin amurka galibin mutanen da an ajiye su ne a wasu kasashe kamar jamus spain kuwait da qatar ana musu tantancewar lafiya da kuma na tsaro yanzu da ake hasashen samun wutar lantarki a kusan ko'ina a birnin new orleans a mako mai zuwa magajin garin latoya cantrell ta karfafa gwiwa mutane da suka bar garin sabili da mahaukacin guguwar ida da su dawo gida sai dai lamarin ya saba a wajen gari gajin babu lokacin da aka kayyade na maido da wutar lantarki kana gidaje da ayyuka sun lalace kwanaki shida bayan da guguwar ida ta zubar da ruwan sama kamar da bakin kwarya har yanzu wasu sassan jihar louisiana na kokarin farfadowa daga barnarta ko a cikin babban birnin jihar new orleans rashin wuta ya jefa mutane cikin mawuyacin hali a wannan kakar bazara a jiya juma'a hukumomin louisiana sun yi ta neman wani mutumin da suka ce ya harbe wani hallahira a lokacin da dukkaninsu suke cikin layin sayan mai a wata unguwar new orleans Kantral ta ce hukumar birnin za ta taimaka da sufuri daga yau asabar ga duk mutanen da suke barin garin zuwa inda za su samu matsuguni da aka tanadar. ta ce tuni aka fara kwashe mutane a gidajen tsofaffi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani rahoto da cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka ta fitar a jiya juma'a na cewa coronavirus ka iya haddasa wata cuta mai tsanani a kan yara da matasa balagaggu daga tsakiyar watan yuni zuwa tsakiyar watan agusta da aka samu karuwar bazuwar nau'in cutar delta mai saurin yaɗo adadin kwantar da mutane a asibiti sakamakon covid-19 na kowane mako tsakanin yara da balagaggun ya ninka sau biyar ko da yake kwanciyar asibitin tsakanin mutane da ba a musu rigakafi ba ya ninka sau goma fiye da matasan da aka riga aka musu rigakafi cikakke a cewar nazarin ma'aikatar kiwon lafiyar india kuma ta faɗa da safiyar asabar cewa an samu sabbin kamuwa na covid 42,618 a cikin sa'o'i 24 da suka wuce da kuma mace-mace 330 india ita ce ƙasa ta biyu a duniya da cutar ta fi barna bayan amurka india tana da mutane miliyan 33 da suka kamu da covid-19 da wasu 440,225 da suka mutu da cutar a cewar cibiyar coronavirus ta jami'ar john hopkins ita kuwa amurka a cewar john hopkins mutum miliyan 40 ne suka kamu da cutar kana wasu 650 ne suka mutu a ciki sai dai jami'an kiwon lafiyar jama'a sun yi kashe ne cewar akwai yiwuwar ba dukkan kamuwa da cutar ne aka iya lissafawa daga indiya ba an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu A Najeriya duk da dokokin da aka saka a wasu jihohin arewacin ƙasar domin sauƙaƙa matsalar ayyukan ta'addanci, 'yan bindiga suna ci gaba da kai hare-hare ga al'ummomi. Masana halayyar ɗan Adam sun ce, wannan wani abu ne na nuna jin haushi da kuma ramuwar gayya. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana wannan rahoto. Bayan saka dokoki da wasu gwamnonin arewacin Najeriya suka yi a jihohinsu, ana ci gaba da samun rahotannin kai hare-hare a jihohin kamar yadda ya faru a jihar Zamfara. inda aka sace 'yan makaranta da rana tsaka a karamar hukumar mulkin maradon a jihar sokoto ma kwana ɗaya kacal da saka irin waɗannan dokokin barayi sun yi diran mikiya a garin sakamaru da ke karamar hukumar mulkin gwadabawa har suka hallaka wasu mutane kana su ma wasu to ko yaya lamarin ya faru sunana magaji alhaji mamman sakamaru yana matsayin hakimin gari sakamaru misalin karhe ɗai da minti goma sha biyar na dare sai mun ka ji tashin bindiga sai mun ka ce kaga bindiga ga ba wacan karamar bindiga ta ba sai gari ya rudi wasu da sun kai ta gudu wasu kuma sun ka tsaya to sai da sun kai abin da suka sun kai awa kusan ɗaya da minti arba'in suna halbe halben su suka shiga dai cikin gidaje to ba su dai samu dawa ɗauka kowa cikin waɗannan gidajen ba to amma su yan banga kwakwance sai sun kama halbin su to wasu kam sun ka zaɓi sun ka sheka wasu ko mutum hudu wayan da Allah ya cikawa su ku sun ka zan babu sun ka koma nan wani kauyen mu ana ce da shi lafce sannan kuma sun ka tai da yara sai kuma sun ka sako su sun ka wuce da mutum guda kuma sun go can wani yamma wani ana ce wani gari ga su kuma sun tsau mutum guda sahadu aliyu sakamaru yana daga cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya a wannan harin Allah ya yanke nafin ne suka same mu muna zaune suka ci gaba da harbin mu kawai to saura sun kashe saura kuma mu kuma Allah ya samu ka gudu amma dai sau harbe ne ga hannu gashi da yake kokarin da na yi na jin ta bakin jami'an tsaro akan wannan harin da aka kai bai yi nasara ba na tambayi masanin halayyar dan adam farfesa tukur muhammad baba waya suke kallon kai hari a wuraren da aka ɗauki matakan dakile ayyukan ta'addanci. Lallai abin da yake nuna mana cewa waɗannan abubuwan dama suna amfani da su ne. yanzu sun ji haushin an dakile wannan yanzu don haka suna ramuwa gayya ne wato dai suna nuna fushinsu ne shi ne muke kira transferred aggression wadda ma laifi daban wadda kake jin haushi daban da sauransu su waɗannan ƙauyawa da aka hana su ma kansu za su sha wuya to amma yanzu sai ga yan ta'adda dan suna ramuwa ga gare su. A wasu yankuna ma jama'a na kallon abubuwan da ke faruwa a zaman alamun samun nasara akan 'yan bindiga kamar yadda wasu mazauna garin Bena na jihar Kebbi yankin da ke makwabtaka da dazukan zamfara suke fada. mu dai nan mun fara ganin amfanin abun don tsakani da allah wasu kasa ma suke tahiya yanzu cikin barayin suna neman mahaka to in har aka daure to sati biyu ma insha allah ana jin sauki ana ganin sauki ya samu ko ina allah ubangiji ba mu nasara muna kira ga gwamnatin jiha ta kebe da sauran gwamnatoci waɗanda suke gama ɗin da suke kewaye da zamfara state na su taimaka su ƙara ba da goyon baya kan wannan abu da alamu akwai babban nasara akan haka masana dai sun bayyana cewa kafin a samu nasara ta coka dole sai an sha wuya don haka sai jama'a su ƙara haƙuri ita kuma hukuma ta kara azama muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir da wannan rahoton yanzu kuma ga babu yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu hukumomin kasar new zealand sun daure wani mutumin da ke samun kwarin gwiwa daga kungiyar is a gidan yari tsawon shekaru uku bayan samun shi da wukar farauta da kuma wani bidiyo na masu aƙidar tsaurin ra'ayi sai dai daga bisani sun ga cewa duk da suna jin tsoron zai iya kai hari amma ba za su iya ci gaba da rike shi ba tsakanin kwanaki hamsin da uku tun daga cikin watan yuli 'yan sanda sun sa ido akan mutumin wani aikin da jama'ai 30 suka gudanar a kansa sun dai ji tsoro ne a jiya juma'a yayin da mutumin ya shiga wata kasuwa ta auckland ya ɗauki wuka a kasuwar ya daba wa mutane shida uku daga cikin su sun samu munanan rauni wani mutum na bakwai kuwa ya ji ɗan rauni ne a wata rigima da suka yi da shi jami'an leƙen asiri da suka sanya ido akan mutumin daga wajen kasuwar sun shiga cikin kasuwar ne yayin da suka ga masu sayan kaya suna ta gudu kana suka ji harbin bandiga a cewar 'yan sanda kana suka harbe shi ya mutu a cikin mintuna kalilan da ya fara kai harin hukumomin ba su bayyana sunan mutumin ba sai dai sun ce dan kasar sri lanka ne wanda ya isa new zealand a shekaru goma da suka shuɗe a lokacin yana dan shekaru 22 da haihuwa wanda ya shigo kasar a matsayin ɗalibi a ƙarshe wasu kamfanonin yada labarai na ƙasar saudi arabia da suke dubai za su bayar da ma'aikatansu zuwa birnin riyadh a cewar wasu majiyoyi yayin da yarima muhammad bin salman yake matsawa wurin sake shirya saudiya ta zama cibiyar hada-hada wannan matakin ya biyo bayan shawarar da gwamnatin saudiya ta yanke a farkon wannan shekara ta dakatar da kwangilolin kasar ga kamfanoni da cibiyoyin kasuwanci da ke zaune a helkwatansu a kowace ƙasa a yankin gabas da tsakiya gidajen talabijin mallakar ƙasar saudiya da suka hada da al'arabiya tv da alhadad tv sun sanar da ma'aikatansu game da wannan yunkuri na fara yada labarai na sa'o'i goma sha biyu a duk rana daga birnin riyadh daga watan janairu mai zuwa a cewar wasu majiyoyi suna faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters sun kara da cewa aikin sake wurin ka iya ɗaukar shekaru biyu masu zuwa To a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar. Yawan mutanen da suka rasu sakamakon kamuwa da cutar kwalara a ƙasar na ci gaba da karuwa a yanzu haka. Dalili kenan da hukumomin kiwon lafiyar ƙasar ke ci gaba da faɗakar da jama'a game da hanyoyin kaucewa kamuwa da wannan cuta. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulamu Barma ya aiko mana ƙarin bayani. A yayin da yake bita wa taron majalisar ministocin da ya gudana a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammad Bazoum a shekaran jiya Alhamis, ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya sanar cewa yar izuwa ranar 31 ga watan Agustan da ya gabata mutane 2,785 ne suka kamu da cutar amai da gudawa a jihohi shida na wannan ƙasa waɗanda suka hada da Maraɗi, Zandar, Doso, Tilaberi, Tawa da mai To amma an yi nasarar warkar da sama da 2,200 daga cikinsu yayin da a yanzu haka mutane 400 ke kwance a wuraren musamman da aka keɓe domin kula da waɗanda suka kamu da wannan cuta da tuni ta hallaka mutane kimanin 97 kasancewar matakan tsafta na matakar tasiri wajen rigakafin annobar kwalera ya sa hukumomin lafiya matsakaimi wajen ayyukan wayar da kan al'umma kamar yadda ministan ke bayani a kai mutane in suna cin abinci ba su kiyayewa in wani ya zo daga balaguro ba a ɗaukan matakai kakin ma ya shiga cikin mutane ya wanke hannuwan shi koko ya zo da wani abu sai a ɗauki wannan abun a yi unwani da shi su kiyaye da abun da suke ci su kiyaye da kamar in za su abinci a yi nisa da kuda duk wanda za a yi dai abincin duk kushe taba ya kamata a wanke shi ko ku a rufe wannan abincin daga kuda don kuda suna tare da kwayoyin cutar da suke ɗauke da su sai su ɗauko su don da sun je dan malati an ka samu dan malati wanda adda wannan ciwon sun ka kwanta bisa wannan bayan garin nashi ko sun ka taɓa dan malati suna ɗauko wannan ciwon su zo su aza shi bisa abinci ma'aikatar lafiya na ci gaba da ɗaukar matakai domin karfafa wa asibitocin sassan ƙasar nan gwiwa don ganin an murkushe wannan annoba saboda haka ake shawartar jama'a akan buƙatar hamzarta zuwa asibiti a duk lokacin da aka lura da wasu alamomi makamantan na cutar amai da gudawa yanzu zaman da ake ana cikin lokaci na masassarar cizon sabro masassarar cizon sabro tana sa amai da zawo amma amanar zawo wanda take sawa bai kai ga wanda kulera na kulera sai ka iske mutum yana zawo yana zamana yana kwance yana tsaye duk cikin halin da yake ciki zawo zubowa ne yake amai baya tsayawa ciwon kulira ba wai ciwon kumiya ba ne duk abin da muke wata in mutum ya ga wannan alamomi ya zo ya faɗa mu likita don a samu a yi mai magani gaugawa kawo yanzu jihohin maradi da zandar da tawa masu makwabtaka da jihohin arewacin najeriya da jihar tilaberi wacce ruwan kogin kwara ke ratsawa su ne waɗanda ake ci gaba da samun masu kamuwa da wannan masifa in ji hukumomin kiwon lafiya sule mummuni barma buyar amurka daga mai a jamhuriyar nijar a gaida sule to za mu rufe taskar rahotannin namu a najeriya ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haifar da ambaliyar ruwa a birnin Legas da kewaye lamarin da ya haifar da asarar dukiya ta biliyoyin naira a jihar da ke zama cibiyar kasuwancin Najeriya. Wannan lamari ya sanya gwamnatin jihar Legas ƙara kira ga mutane da su gujewa yankunan gabar ruwa mai cike da hatsari. Wakilinmu na Legas Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani. yanzu haka dai mazauna birnin lagos na ci gaba da jimami game da ambaliyar ruwan da ya auku a jiya juma'a angwani da dama da ke birnin lagos irin su a jagulle ojo da satellite town da victoria island da ikoyi da yaba har ma da ikeja sun kasance cikin ruwa lamarin da ya haifar da tsaiko na zirga-zirgar motoci da sauran ababen hawa angwani da dama idan ka leka dai za ka ga magidanta da sauran masu gida na aikin wanke kayayyakin da suka ɓace sakamakon wannan ambaliyar ruwa tun baya ba ne dai hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa ta gargaɗi mazauna birnin lagos da wasu jihohi na najeriya da su taka tsantsan domin kuwa za a fuskanci ambaliyar ruwa to kuwa mazauna birnin lagos suka ji da wannan ambaliyar ruwa kanwata Haji gida magana da nake gaya maka sai wanda idan shi ya gani mishi halin da muke ciki a wayannan kwanaki da muka samu ruwan sama kaman jiya watan idan ka ga kan hanyar nan in ba kana da zuciya ba ma na gaske watan ba za ka iya hawan ta ba da mota magana ta gaskiya dan kan hanya gaba ɗaya ruwa ta riga ta ɗauke ba za ka san ina ne magudanun ruwa ina ne kwanta yake ba haka gidajen mutane ko ofisoshin. To gwamnati ta ba da gargaɗi dawa mutane da su yi taka tsantsan ai magana ta gaskiya kuma fa ka san kullum babban gidan mutane ta bada gargaɗi kamar halin mu yan Najeriya sai ga da yawan mutane muna da halin ko in kula akan al'amura sai idan abin ya zo ya faru sannan za a ga mutane suna kiraye kiraye ga gwamnati ga ruwan nan gaskiya alhamdulillah dai zamu ce tun dai daga dai ubangiji ne to amma gashi yana haifar da ambaliya a gurare kuma yana hana kasuwanci da zirga zirga eh gaskiya wannan kuma akwai matsala ta Lagos gwamma ya kamata a ce sun share kwatace tintini saboda sun san yadda ruwa yake Legas ba kamar sauran wurare bane ba saboda haka wannan ya danganci matsalolin gwamnatin Legas ba garin kuma mazauna birni ana gargaɗi a daina zubar da shara domin toshe magudanar ruwa ko yin gini eh gaskiya inda wannan kuma da wannan gaskiya mutane kuma suna yin abubuwan su bara daga suna yin shi anyhow wani ma ba zai tema da zubin wani ba zai dauki da zubin din shi ba zai ta yake da share shi ba wani wuri sai ta kawai da cikin hanyar ruwa wannan gaskiya bai dace ba a wata sanarwa da hukumar ba da agajin gaggawa ta fitar ranar babban jami'in ta da ke nan Lagos Ibrahim Farin Lauye ta bayyana cewa kawo yanzu babu labarin hasarar rayuka sakamakon wannan ambaliyar ruwa sai dai na hasarar dukiyoyi na jama'a. Ita ma gwamnatin jihar Lagos ta yi kira ga al'ummata da su kaurace ma wasu yankuna da ke kusa da gabar ruwa domin kaucewa hasarar rayuka da kuma da dukiyoyi. Babangida Jibril Amurka daga Najeriya. A gaida Babangida Jibril Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. lafiya zai ci gaba da tattaunawa ne da alhaji mai duka umar yawale shugaban kungiyar ong a kar mai fafutukar kawo karshen hatsarin ababen hawa a jamhuriyar niger akan batun yawan hatsarin ababen hawa a kasar lamarin da ya sa kungiyoyin fafutuka suka fara jan hankalin mahukunta akan wannan batun a yau za mu tashi ne daga wannan tambaya da sulaiman mana barma ya masa kamar haka Tawaja wanda da yake abin nan kara tsananta yake kullum eh, waɗanne matakai ne kake gani ya kamata a ɗauka domin eh, kawo karshen hatsarin nan ko kuma takaita shi da yake akwai wuya kawo karshen shi kwata-kwata eh, ba a yi shi a kawo karshen shi kwata-kwata zai a za a yi akwai matakai da za a doka wanda ya kamata a rige shi sosai na farko shi gwamnati ya sa sanda shi ta iko a yi ba sani ba sabo wanda duk ya taka doka doka ta rige shi na farko kenan saboda abin da ya kawo wannan matsala sakaci na bisa ga asado na bisa cikin ta da dokoki in eh, ana so a zauna lahiya to sai an bi doka idan an ce ba a bin doka ko ba za a zama lahiya ba an yi tsari nijar ta fi kowa tsari na na komi da sai zamanto wurin gabatar da tsarin nan abubuwan nan an kai shi dokokin nan sai zama to ba aiki da sai a bisu kasu dabra a ashe a yi wani abu can daban da tsarin da aka kamata a yi abu shi kyan mun shi inda aka cikas wurin ta da a zan dokokin sai a yi doka ga tana da kyau makwabtan mu su zo su gani abu ya yi namun da muka yi su ɗauka can su tai su su yi aiki da shi mun kuma mun yi mun karɓi aiki da shi shi ne cika matsala kaga dai kunda la'amuna ake cewa kunda la'arutu tun alif dubu da tara sittin da uku an kai shi sabo tsohon kwadin yanzu an yi sabo na dubu da alif dubu biyu da goma sha hudu an kai sabon kod doka sabuwa wadda ta yi katsanni sosai bisa ga ga kama masu tukin moda an kaya gyara fuska sosai saboda akwai abubuwan na zamani da suka shigo na na waya can da babu su duk an tsara shi to sai zama to yanzu an yi dokar tsara an ayyuta an ashe fara na an ashe al'umma ba su san ita ba ba a hito ta an ka wallawa ma al'umma ba sun ka san yanzu ga sabon doka wanda ce sai dai da kwana biyu ya an kawo sabon ma'aikaci wanda ke son shi aiki in ya hito ta sai a ciyo shi da sadaka yau shi an ka wanga san shi ba shi kuma alhali abun ya ma gwamnati na da ballaki na in an kai doka a hito ta a wallafa ta kuma a yi mutane kashe su sani wallahi in an ka kowa zai da su wai wasu direbobin nan na motocin jigila bis bis ba eh, kamar aiki ne musu yawa ba misali direba zai tashi daga nan birnin ya mai karfe hudu na asuba eh, ya isa da magarama a karfe goma sha biyu na dare kuma ana son washe gari da asuba ya juyo ya dawo ya mai eh to ai shi yasa an ka cikin dokokin da an ka tsara musu an ce kowace mota ya zama tana da raba guda biyu to eske da raba biyu ne ba su wadatar ba to a da raba biyu sai sa da kowace mota in je kowace in dai da raba biyu ne in da biyu ne sun isa in akwai su sannan babban matsalar ma cikin doka da an ka sa kwanakin nan ita ce lasisi kaɗai bai baka izinin ka sha mota kai kai sana mota sai ka je ka samu da aka ce masu afe certificate da mutu personal wanda an karanta shi ka bisa ga wannan sana'a ba da ka samu lasisi ba ka ce ai kai yanzu direba ne za ka dauki jigila ka fara jigila a yanzu an hana wannan kwata-kwata duk wanda ka so shi jigila shi dauki mota fasinja ko guda tara abin da ya kai saba'in yanzu doka ta hana lasisi kaɗai shi maka wani aiki sai kayi karatu na wajen sana'a direba ah. tunda mana su cewa direbobi suna cewa lasisi shi ma wani diplom ne a ah, ba diplom ba ne takarda ce wanda ke baka izini ka tuki mota kuma yan garama ana yamshi ta to don haka an kasa ko duk kasashe na afirka kyau wanda afirka muke cikin su wanda muke tare da su sun sa wannan dokoki wanda in mutum zai ɗauki zai shiga sana'a mota to sai ya je ya yi karatu wannan sana'a ba lafi shi kaɗai ba ne kuma bisa hanyoyi da ake nan ga yanzu na zamani an ce da wurare na hutu na direbobi wanda a koro kasar sun ka dauki doka da in mutum ya tashi alal misali da nan ya mai in zashi eh, eh, in zashi alal misali difa ka'ida na ga inda ya kamata shi kwana sai da mummuni barma. A nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Suleiman mummuni Barma da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mu da sauti. Baba ya ko makiri daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. da baba, yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga kawo mai ruwa bajoga da ce duk wani shugaban tsaro a arewa yake amma sun kasa kawo ƙarshen ta'addanci a arewa kullum kashe mu ake kamar kiyashi sace mu ake kamar dabba suna shiru abinsu kamar ba sa nan daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya haɗa mu da shugabanni na gari. Sako na gaba ya fito daga Shehwa da Murjau da ce muna adawa da dokar hana makiyaya kiwo a jihohin kudancin Najeriya sha bakwai da ta fara aiki domin dai dokar ta yi hannun riga da tanadin kundin tsarin mulkin ƙasa wanda ya ce duk ɗan Najeriya yana da damar zama a duk inda yake so kuma ya yi duk abin da yake so matuƙar dai ba zai taka dokar ƙasa ba. Sako daga Amina da mu Malam Madori da Rabiu Dakwad Dunari da Umar Babanyaya ya Sabon Gida a jihar Jigawa suka ce Assalamu alaikum biyo ya Hausa. Muna fatan garan bawul da shugaba Muhammadu Buhari ya fara zai taɓa kowane fanni na gwamnatinsa domin kawo ƙarshen kwan baya da gwamnatinsa take yi. Da ƙarshe muke addu'ar Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya. Sai sako daga Ahmadu Manaja Bauchi, Ango Karofin Madaki ya ce muryar amurka ku bani dama in yaba kan matakan da jihohin zamfara da katsina da ma jihar kaduna da naija suka ɗauka kan matsalolin tsaro musamman ma hana cin wasu kasuwanni da sai da man fetur a jarka da ma hana motoci daukan itace a dazuka fatanmu da addu'anmu shine allah ya sa wannan matakai su kawo karshen sata da garkuwa da mutane da 'yan ta'addan daji ke yi a ƙasarmu baki ɗaya to mun gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonninku Madalla, yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To baban na takaice ana sa ran zaunar da akalla 'yan kasar afghanistan dubu hamsin a cikin amurka biyu bayan faduwar gwamnatin kabul a matsayin wani bangare na ba da taimako ga mutane da suka taimaka wa yaki da amurka ta yi da wasu marasa galihu a karkashin mulkin taliban in ji sakataren harkokin cikin gida dubun dubatar 'yan afghanistan ne aka kammala musu tantancewar tsaro da na kiwon lafiya kano suka fara isowa nan amurka domin sake zaunar da su takamammen mutane nawa suka rage za su shigo da kuma lokacin da aikin zai dauki shine abin tambaya in ji sakatare alejandro moyakas yayin da yake bayyana yadda za a gudanar da aikin yanzu da ake hasashen samun wutar lantarki a kusan ko ina a birnin new orleans a mako mai zuwa magajin garin latoya cantrell ta karfafa gwiwa mutane da suka bar garin sabili da mahaukacin guguwar ida da su dawo gida sai dai lamarin ya saba a wajen gari gadin babu lokacin da aka kayyade na maido da wutar lantarki kane gidaje da ayyuka sun lalace. To masu da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin inda za mu kawo muku rahoto kan kwamitin binciken kwakwaf da shugaba Buhari ya kafa kan hukumar raya yankin Niger Delta NDDC. yanzu a madadin baba yakub makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma haili-haili da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe da ke cewa mu tara ashirin mu na dare idan allah ya kai mu